matan da mazajensu suka rasu ciki har da na jami'an soji da 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro na daga cikin waɗanda za su amfana da shirin sauran sun hada da miskinai da masu bukata ta musamman da kuma ƙananan ma'aikata na gwamnatin jiha yayin da 'yan kwamitin gudanar da rabon za su ci gaba da rarrabawa a yankunan ƙananan hukumi 44 gwamna abubakar yusuf ya bayyana cewa akwai ƙarin matakai ciki har da samar da motoci na sufuri da tallafin sana'o'i ga mata da matasa. Akwai abubuwa da yawa da da su waɗanda kuma in Allah ya yarda ko wanda wata akwai abin da za mu domin mu taimaki al'ummar jihar musamman mata da kuma matasa maza da mata. Sarkin kara Ibrahim Abubakar na biyu da sauran baki da suka yi jawabi sun gode wa gwamnan kan wannan abin kirki da suka ce ya dace kuma a lokacin da ya dace. an baiwa kowace daga cikin ƙananan hukumomi arba'in da hudu buhunan shinkafa ɗari hudu da na masara daidai wannan adadi aikin rabon kayan abincin zai kasance ƙarƙashin kwamitoci na ƙananan hukumomi da mazaɓu